wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin muktasar khalil muna shahi na 288 a inda malam yake magana cikin magana aure yace wal maula ko ko ana aka kwana ba hmm. an gane to mu zo karatu Walmaula maula wa gairu sharifin wa aqallu jahan kuf'an wato bararen gida bawa wanda an ka bari maulana ga gida an bar shi ɗa da wanda bai da daraja maɗaukakiya wato tamkana mallan shari lil huratul asadatin ga ya wadda da tushe amma wahil abdu wafin abdi shin ba wa tamkana ko ba tamkana ba ga ya an yi tawil ba ko guda ba haddo mallamai sun yi magana biyu wa ruba usuluhu an haramta tushe ne shi miji wato namiji an haramta mai tushe ne ba shi matan tushe ne ko da sun yi sama duka hurrimat alaikum ummahatukum duk uwar da an sama har ƙasa ɗabi amanta wa husuluhu an haramta ma namiji an haramta ga namiji husuluhu wato reshi ne wa banatikum an haramta muku ‘ya'yanku mun gane shi ko an ka ce inda ya zama diyat ta banza ta ita wannan ta halatta an ka ce walau ko liƙan ma'i ko da an halice ta daga romani ne nan kenan wanda ya zina da mace ta ɗiya, to haramun na almin ɗiyan nan shi mazanaci ne ta bai almin ɗiyan nan muna tare da kuwa? wa alaikum salamu eh a hada da na wata kamar wace eh. wani mutum ne shi wanda bai haihuwa don yana sha sha sha ba ai bai halata haka nan bai halata gehen shari'a hmm. wa ka auren wani hmm. ta haramta gare ta ɗaya ba ta ƙwarai ku haramta gare ta haramta gare su a ku bari a gane bai ba a ba ku saurara kamar irin maganar malam bashiru ka ya an ka ɗibi maniyi mutu an ka samu wata mata wannan da an ka ɗibi maniyi ne bai almediyan nan mijin matan nan bai almediyan nan suna an kwaɗi a kudu mutai wa zaujatuhuma ko bu gane shi ba haka nan mata take su wato husulu da usulu ayo mutum bai anan mata ubanai ko ita ɗaya shi ka so duniya bai anan mata ɗanai ko ita ɗaya shi ka so duniya wa wani wasulin kaji ji irin wanda suka yi eh, eh oh, na tsalaka wa usulu awwal usulihi kai sai walidu kenan fa da kuma an haramta ga namiji husul awal awal usulihi wato uba ne da uwa tai diyansu in an ka haida bai da bai da yan uwa eh? to su a husul awal usulihi bi arme waɗannan duwar sun ka yawa bi arme ɗiyansu shi da wannan ginshikin yana nan bi armin kowa nan ko buzo faslin min kulli aslin bai arna awwalu faslin min kulli aslin kowa da tushe ko cikinsu to kaga kenan ana nuhin kaka wadda an kusanciya da kaka wadda an mai nisa duk waɗanda sun yi mai yawa miya gaba wa usulu zawjatihi an haramta da an kulla arme ko da ba a duhuli ba usulu zawjatihi uwaye mata te da an kulla aure an ce wancan mata wani to ta sun yi mai yawa sai dai shi hankuri mutu wa bi talazzuzihi husuluha wa bi talazzuhi husuluha ba ku ga buɗe wuri wannan ba ha'una shahi shi miji da yanta lazuzi nai da mata to an haramta ya armi yanta. ɗiyanta inda mutum ya talazuzi da uwa talazuzin nan wa'in ba da mautiha ko da bayan ta mutu an kashe mata wanka cikin yanayi mata wanka sai ji daɗi da taɓa jikinta mallan ya ce kai wa inda na nazari ko da da dubi na ya yi talazu ya yanta sai mata yawa sai ma yawa awo ina misali ina misali kalmilki kamar inda ya talazuzi da boya sai da milki ko da bayan mutuwa tana ku to ɗiyanta sai ma yawa wa harrama al wa in fasada illa min juma alayhi kun gane al-aqd kullu armi wa harama ya haramta wa in fasada koda ko fasidi na shi kullu armi kama ya armi wanda ta yi harma da haji ko armin shigari ka gane ko to illa min juma alayhi koda ba ai jima'i bisa gabatin armin ba to da wannan kulli illa min juma alayhi in ba ai jima'i in ba ai jima'i gare shi ba to wannan kulli ya haramta wata ya haramta ɗiyanta awo wa illa malla ya ce a'a in kuwa za a yi ijima'i akan ɓaci ne ba ko waɗa uto sai in ya taka kun gane karatun wadda yake kulli ɗaya da an kai amma ba a yi ijima'i akan ɓaci ne ba to da husulu na tar'u suna sun haramta gare nan ko an yi kulli amma an yi ijima'i ga ɓacin wannan aure to ba su haramta gare ba sai in ya take ta awo kuna gane karatu to ba sai karatu eh amma yan da ra'al hadda in ya zan ba a mai haddi saboda shi in ya zan wannan yana ya tunkuɗa haddi wadoron hududa to shi ba amma mallan ya ce a cikin watsuwa alhorma da taki wa fi zina a cikin zina khilafun an saba shi in mutum ya zina da mata shin abin tambaya shin yana iya almin diyata ya zina da uwa shi ina hina iya almin diyata ko kuwa yana almin uwarta shin ɗiya nai da uwaye nai suna iya awaranta ko shi na malamai sun haka yi wara a yi ruwa rana wani ce a ne wani ce ba a yi kuma duk ƙaunulukan gaba wanda aka yi suwa duk hure na amma shi mai risala da ya zo ne ce wala yaron bai zana halalun da tiɗi kasan kakan mai mutu sana yi ka ne na gani ilimi hmm. wurin kuma kuka wata kun Allah shin kun ga karatun ga to mu zo to kun ga anan an ce an saba shin saba wadda an ka yi amma kai kace ne kuka fatawa ko to bari mu bako nan wa ya hawala mutalazzazu bi zawjatihi fatalazzaza bi bintiha fataradudu wa eh idan e, dai mutalazzazu mai mai talazzuzi mai jin dadi da mata hawala yi yulihin kala zan jin daɗi bi zaune ce matarsa ba talazu zaza shi talazu bi binta da yata wanda suka samu wani gida ko kuma kash ya tai fatara dudu nan malamai sun kai sun kawo kai malamai masa ba sun yi aiki wanga wuri ba kaga jawahiru kun ga jawahiru nan ku buga ne ba a'a tara dudul ɗaya za ka kama so so so ɗauko wa ‘yan hawala bai za waje fi hifa tala zaza bibin ta ha minhu ya ta yake nan tsaye aka ja minhu to mu zo ko ku ta namiji ba taki ba ha to ba cikin duba ka abin ai ba haka bayuwa yiwa sai cikin duba yana son ba ta tata shi a cikin zaman mata ta har abada babu koma aure tsakaninsu yana waje ba ya sake ta lallai da rashin sakinta an yi tare da biyu ga zuwa lilashahi ga mallamai waɗanda yake an lallai mallamai na shi hunan mallamai to kajiya waɗan sha'abana ya kai a cikin jama'a ya fari ƙoha da na sharihi alhurmata a shi ɗan shi ya shi rabu da ita don alhurmata watsu yanzu uwa sai ta mu zo karaja amma abin da zahirin idlaƙin su wajibi na hmm. mu zo wani zalar bimri tibani kaji wani mallami irin wannan matsala ta taɓa haɗa maɗan tibani ya kuwa bur mata amma mallan ƙarisi da abu ɗayibi ila annahu yubariquha ismi babat karatu amma in taki na nan ka kusa bani at-tahrim to ga wani babban abu nan wallawadi bi min zawjati la yanshuru al-hurmata inda al-aya mata salasa in mutun na da mata a wuri sai liwadi da danta Allah ki wa inda ahmad wai sun kace bai watsar da alfarma magun mata a ce ta haramta garai amma gun mallamai uku mallaman nan guda uku imamu maliki imamu shahi imamu abu hanifa bai haramta ba amma gun imamu ahmad wa inda ahmad an shuruha shi kan imamu ahmad ya ce sharhul ita so ah. eh? mu zo karatu wa in qala abun nakatuha aw wadi'tul amata inda qazil ibn zalika fa ankara nudiba tanazuhu ai ce babai ce na amince ina son yin bidwan ce ai na ai na aure ta ku sakin ta na sake ta na ta aure ta na sake ta sai dai shu ya gane umar ta shi na yi to ku zo ko ko yace cikin bayan nan nika sai in dauki wurin saka daka yace ana taba takin ta shi na aigun mihin da to ai sau da yace da armi da sa daka sai ke zalika don shi gwada masu manya na sai da ya musu ce babu dai akwai musu kowa musu da ya mai wannan sai ce babu dai shi ba musu to mallamai sun kace dai an so dai shi ake bari yanzu ba tana zuwa wa fi wujubihi a cikin wajabcin tanazzuhi in fasha ya abin ya watsu ana cewa ai ai ubana ya ce ya armita amma ka ga yana ya kuke. ko ko ubana ya ce ai ya taba sa ta daka ga yana kuke mata to tunda abin ga watsu cikin gari ana ta wadi fata wailani shin wajibi na shi bari kuku a babu komi muna tare da kuwa an haramta tara mata biyar awo kun gane shi awo an haramta ga ɗa ko bawa su tara mata biyar wurin ƙullin aure guda dan an ka tara su duk sun haramta amma walal abdar rabi'atu ko bawa na dama shi mata ta hudu a wurin da ta yi ayyata zakara haruma haram na a haɗa mata guda biyu a kulla ma aure da su ko a kulla musu aure daban-daban kaɗa su gidanka da an kaddara guda namiji ta guda mace na ba su aure tsakaninsu to ka haɗa su ƙarƙashin ka su kishi haramun na awo eh sulaha ka wada ya mari milkin kamar suna bayi ka hada su da mulki karkashin ka shi ma haramna wa wasu wani ka wasu wani yati wadda a tabi an gudu almenta amma saddaƙat wadda ta gazgata an hataniya ta ce lalle ni a tabi to an buɗe almenta juɗin nan wa illa in ba ta gazgata kanta ba to shi sha billahi lazi shi don mi zai rancewa saboda sadaki da yan bai rance ba zai ba sadakin ta kamili ba da saki ba don fasi na wannan to daras kan dai wahalatul ukhtu can dara yake a kai can to eh eh to eh? shimmi ɗaki ya ce